Salamu alaikum. Ai yarinya zo gurin ki na zo ai. Wallahi na rade kina birnin soyayya ta. Ai har yanzu ina son ki yarinya. Eh wallahi ke dai gurin ki na zo wallahi. To ga nan ina jin ka. Eh to ai yanzu abin da za a yi. Ke yanzu hmm. he ki je ki faɗa a gida he turo manya he a zo a haɗa gemu da gemu. So na kake yi? So a eh, wannan eh, wata daban kenan an ce da arne wata ba ma. Okay. Eh. Karo ta ji mai wa'azi. that's good kuma ai ka san ni ina da tsari eh to ka gane me ya tsarin ki abin da kike wait number 1 ta boko a b c d a tsarin karatun boko wani kwali kake da shi baby kenan baby kenan baby kenan kina ban dariya mu ai mu ne boko number ma haka gani <laughs> yariya kenan ari ne boko ari saboda boko wallahi da headmaster ya zo zai sana a makaranta ma abu a rumbu aka sani <laughs> rumbu aka daga me faza na yake ai yaron nan ba zai boko ko ba wallahi barko ai ba ki labari ai mu mu ne boko a gidan mu baturan yake zama in aka zo headmaster zai sa yaro a makaranta sai a ce ko ba a cewa boko ba ku ne yanzu kuke cewa boko he eh. kuma hakan na a'a eh, <laughs> yaki kuma ba kuma wait now ai da nake miki ai ya wuce ai ke ba matsala to nawa kake da shi account ɗinka account dina hmm. ai <laughs> ce rumbun nasara ai ba kawo muke cewa ba mu a ƙauyen mu rumbun nasara zaki ce nawa kake da shi account ɗinka na na rabi da Allah kuɗi na account naira na gugan naira ina da wajen dubu talatin ya zaki ga <laughs> ai uwa ba na mai kuɗi ne a ƙauyen <laughs> gonan buƙatuwar ta bakin titi an taya ta dubu ɗari an kisayarwa. sayarwa har yanzu gidan mai za a yi baka yi boko ba ba ka da kuɗi a kan kuma ka ce kana so kuma ina da waya ina da waya wallahi ina da waya tsari na shine number one eh kana da digiri ko masters hakan nan ka gane <laughs> ko kana da kamar a ce 7 digiri akan ɗinka aikin taɓa ma ka sake zuwa kofar gidanmu aikin taɓa ma inda ina da digiri alƙur'an ina da digiri ka je ka nemo kuɗi bari in gaya miki ki tabbatar ina da digiri get out eh ai ki za mu nan gaya miki hajiya ai sai ki bari in gabatar da kaina wallahi gidanmu akwai wata katuwar jaka kullum yana eh, da safe yana kai taki mangala eh wallahi kin ga wannan ma digiri ne get out of this place eh da hausa idan baka da digiri baka da mota baka da seven digit akan kakka sake zuwa kofar gidan nan me kenan da hausa da hausa kenan ai da hausa eh ni ai bake turanci ba hausa ai bake boko ban na maka hausa ma ba za ka gane ba har yanzu ah, to faɗa ne faɗa ne faɗa ne baka da kuɗi ya zan ya zan faɗa da kai ba to ki tambaya ki je ƙauyen babana ina da gona he sai da gona eh eh banna ke baki eh? banna eh? mm. ba kala ki bace ke ba kala ta bace get out my friend kariya kike out alquran na hadiye ki kariya dan ma samu ana sanki dan samu ina sanki alquran kariya kike kariya kike